wallafar Lubna Sufyan tare da niri Oganniya Hasina. Idan har mai sauraro bai manta ba kuma yana biye da mu, a jiya mun tsaya ne inda Nuriya ta ci duka a hannun Nawaf inda har take tunani bayan fitar shi take tunanin ita ce silar abubuwa da dama a gare shi wanda shi ma ya zama silar wasu abubuwan a gare ta. A nan muka tsaya yanzu kuwa za mu ɗora. dafa ƙasa ta da niyyar tashi wani irin ihun azaba ta sake jin wani irin zugi da ta har cikin ranta hannunta ta riƙe da ɗayan tana juyi saboda azaba Kuka take sosai, ɗayan hannun mai lafiyar ta dafa da shi ta miƙe zaune hawaye na zubo mata. ko ina na jikinta ciwo yake. Mayafinta da ke gefe ta janyo ta goge bakinta inda ya fashe sannan ta mayar gefen fuskarta tana gogewa saboda zogin da wajen yake yi mata. Jakarta ta janyo ta fito da wayarta, namba ɗin da Farhan ya bata tun a Nafef ta haddace ta ta yaga takardar. Hannunta na rawa take shigar da namba ɗin ta kira ta ƙara a kunne tana wani irin kuka. Hamma ya ga Nana ta yi ya ce mata barci ko, ta ɗaga mishi kai, jan ta yi ya kwantar da kanta a cinyar shi yana jin wani irin ƙaunarta na shigar shi. Can ƙasar zuciyar shi wani irin abu na daban yana tafasa, abin da ya kamata a ce yana yi ne shekaru sha ɗaya sai yau ya samu dama kawai saboda Safiya ta zaɓi ta ɓoye mishi ita. Sanda suka ƙarasa gida Nana har ta yi bacci, a hankali Fuad ya ɗauko ta daga motar, Safiya ta ƙarasa ta buɗe musu gidan. Kan kujera ya kwantar da Nana. har ya miƙe da sauri ya ce masa fiya ba za ta faɗo ba ba ta kalle shi ba ta amsa da damuwa ta ce wannan a ƙufle fu'ad ya kalli yake kallanta me kike nufi duk abin da ka fassara motsi ya gana na ta yi da sauri ya kai hannu ya ɗan tallabe ta damit sofi kar ta faɗo fa soke numfashi ta ya so ma isar ta kuma kana ina shekara goma sha ɗaya sai yau ne zaka damu da faɗowar ta kana ina ka tallabe ta lokacin da ta faɗo duniya So please ba ka da wajenta a rayuwarka, ba ka da lokacin asara a santa, kar ka dame ni. Tafasa zuciyar shi take yi, kar ki fara, kar ki fara ɗora laifin a kaina. Ba na nan saboda ba ki neme ni ba, ba na nan saboda kin zaɓi ki ɓoye min ita. Dakatar da shi ta yi, tana jin yadda yake taso mata da ɓacin ran da ta jima tana binnewa. Cikin idanuwa ta kalle shi, ba kama ka ne na tura ka waje ba, ƙafafuwanka ka ɗauka ka fice. Me kake tunani? Duk abin da ne akan a son ka bai ishe ka ba? Ko a lokacin ina da sauran abin da ya rage in baka? Na baka zuciya ta Fuad, na bar duniyata na shigo taka, na bar kowa nawa saboda kai. Tana jin wasu hawaye masu ɗumi na zubo mata, kallonta yake yana jin zuciyar shi na auna nauyin maganganunta. Wani murmushi yayi da bai kai zuciyar shi ba. Sophie, ba sai kin jefa min abin da kika yi a kaina a fuska ba, ina sane da shi. saboda me in ba za ki duba abin da ne a kanki ba ba za ki duba girman abin da ne miki ba ba ta son ganin shi sam saboda yadda take tunanin ɗazan tsanar shi na gogewa daga ta shirme ne tana nan daram Ka fitar min daga gida please don Allah ka tafi Nana ya kalla sannan ya sake kallon Safiya bai sake ce mata komai ba ya fice daga ɗakin son kan Sofi ya yi yawa da wannan tunanin zuciyar shi har ya kai titi ya tarar tagzi zuwa hotel ɗin da ya sauka Kwance yake kan kujera cikin falon gidan nashi, kallon ko'ina na ɗakin yake da irin kayan ƙawa na duniya da ke ciki, wanda sam ba da amfani a wajen shi. Ƙirjin shi zafi yake mishi sosai, tunda ya dawo numfashi yake yana tafiyar da komai yanda ya kamata a yi ba wai don yana jin daɗin shi ba. Daɗin me za ka ji na duniya in babu kowa da ya rage maka wanda ka damu da shi? Nuriya ce last hope ɗin shi na jin daɗin rayuwa. Ita kaɗai take rage mishi da yake jin ta kamar family. komai ya tarwatse mishi da ya ji ta yi aure. Ya yi yunƙurin neman ta, ya fasa saboda yana gudun kar ganin shi ya ja mata matsala. Ya san ba kowa ne zai iya auren Nuriya ba duba da inda ta fito, wanda duk ya aure ta dole yana santa, saboda ya san akan santa ne dole ya rikici da ‘yan shi akan asalinta. Wannan dalilan su ya rike su suka tare shi daga neman Nuriya sai yau. Da ya ganta inda bai taɓa zato ba, ya kasa jurewa ne sai da ya yi mata magana. sai dai ga mamakin shi duk abin da ya hana shi nemo ta ƙarya ne ba haka abin yake ba daga yanayinta kawai ya san me ke faruwa a rayuwarta saboda ba bakon abu ba ne a tashi rayuwar cikin shi ya taso tun wayen shi har ya zuwa yanzu ya kuma jima da sanin matan da suke cikin irin halin da Nuriya take ba ƙaramar matsala ba bane baka da yanda zaka yi ka taimaka musu in har ba su suka baka dama ba ya gani akan mahaifiyar shi har rasuwa ta riske ta Wayarshi da ta yi ba ƙaramin taimaka mishi ta yi ba don har ya so ma saka wuƙa yana tona ciwukan shi. Wayar ya ɗauka da take ajiye kusa da shi baƙuwar namba ce, ɗagawa ya haɗe haɗi da faɗin “hello”. Murya a sarƙe ya ji an ce “Yaya Farhan?” Da sauri ya miƙe daga kwanciyar da yake yana tattara dukkanin hankalin shi kan wayar, ya sa hannu biyu ya riƙe ta. “Nuri, nuri ya kina lafiya?” Yana jin yadda kuka ke sarƙe ta cikin wayar da yake ƙona mishi rai. “Nuri ki min magana, dukan ki ya ko?” Da ƙyar ta iya cewa “eh.” wani abu ya je ya taso mishi tun daga kan ɗan yatsan kafar shi ya yi tsaye a kirjin shi yana tafasa in aka ba shi bindiga maza masu dukan matansa zai fara harbewa saboda babu zaluncin da ya kai wannan har wani hoci yake muryar shi a dake ce calm down nuri ba ke kaɗai ba ce ba i'm here faɗa min adres ɗin gidan da ke ta iya karanto mishi miƙewa ya da wayar a kunnen shi ya ɗauki makullin mota ko gidan bai ja ba ya ƙarasa wajen motar shi yana faɗa. zan zo yanzu kina ji na ki kulle ɗakin ki kar ki buɗe mishi sai kin ji na kira ki bata amsa ba ta kashe wayar ya shiga mota ya baya da ita mai gadi ya buɗe mishi ya fice daga gidan yana addu'a Allah ya sa ya samu sanyi ko ya yake a zuciyar shi kamin ya karasa yana zuwa alwala kawai yayi anan yayi sallar azhar dan kamin ya fito ya nemi masallaci lokacin sallar ya ja sosai tunawa ya kamata ya sa ma cikinsa wani abu duk da bakin shi baya so Modern fried rice ya yi da farfesu, da ƙyar ya iya cin rabi, ya koma room service suka fita da kayan. Wanka ya sake yi ya fito ya kwanta idanuwan sharifi babu komai a cikinsu banda nana. Dariyarta, murmushinta zai iya rantsewa, sautin muryarta har cikin zuciyar shi yake jinta. Bacci ya ɗauke shi ne cike da mafarkin nana. Sanda ya tashi kuwa har an yi sallar la'asar, don haka sallah yana zaune a inda ya yi sallah wayar shi ta hau ringin. Daga ya yi ya ga namba ɗin Lukman ne, ya amsa da faɗin "Helo, kuna asibiti ne har yanzu?" A sanye ya ce an sallame su suna gida, ni ina hotel ɗin da na sauka. Tambaya Lukman ya ko ina ne, ya faɗa mishi ya ce ya jira shi, ga shi nan zuwa. Ko minti da talatin ba a yi ba, ya sake kiran Fuad cewar yana wajen hotel ɗin, wayar shi ɗauka da mukullin ɗakin ya fito. A mota ta ya samu Lukman zaune ya buɗe ya shiga, shiru suka yi su duka kowa ya rasa mai zai ce ma kowa kamar Fuad ya ce "This is Aukat, Dariya Lukman ya yi, ban san ta inda zan fara ba. Murmushi Fuad ya haɗi da faɗin, ban da abin faɗa. Daga lokacin da na tafi babu komai a rayuwata ban da bal, so ban da abin faɗi. Nisawa Lukman ya yi, ina da Zainab da Junior da wani yana hanya mace ko namiji. Da mamaki Fuad ya kalle shi, kana da mata da yaro Lukman. Kai ya ɗaga mishi wani nauyi zuciyar shi ta yi, bai san ta inda zai fara kamo abubuwan da ya saki ba. Ina jin nauyin in ce ka kai ni in gan su Lukman. shi kanshi wani iri yake ji sun rasa abubuwa da yawa a tsakaninsu da wani yanayi a muryarshi ya ce kiran da za ka yi shegen taurin kai ya hana ka dariya fadi ya yi irin wanda ya hana ka kira na ko shut off Lukman ya faɗi yana tayar da motar Fuad bai ce komai ba har suka nufi hanyar da yake tunanin gidan Lukman ne yadda rayuwa ta tafi da sauri haka yake mamaki ba shi da komai da yake kallo balle ya ga gudunta Ɓangaren Nuriya kuwa kuka take sosai can ƙasa ranta, wani abu na faɗa mata, babban kuskure ta yi na kiran Farhan, idan kuma haukan Nuf ya haɗa da shifa, ba za ta taɓa yafe ma kanta ba in wani abu ya same shi ta sanadinta, daga wani ɓangaren kuma yana gaya mata ko ma me Nuf ya yi mata bai kamata a ce ta bar shi ba, yana tare da ita lokacin da take da buƙatar taimako ita ma, kafin ta ƙarasa tunanin wayarta ta katse ta. Tana dubawa ta ga lamba ɗin furhan ne ta ya faɗi, Salati ta shiga jerowa haɗi da miƙewa da ƙyar. Wata azaba ta ratsa ta har tsakiyar kanta saboda zafin da ta ji a hannunta. Ta ɓalle shi ta yi tunani, take sabbin hawaye suka zubo mata. Da ƙyar ta iya ɗaukar mayafinta ta ɗan yafa shi. Ta riƙe wayar haɗi da hannunta da take jin shi ba daidai ba ta yi waje. Kallon mai gadi ya bi ta da shi tana fita ƙofar gida ta ga motar farhan yana ciki a zaune. Ƙarasawa ta ya miƙo hannu ya buɗe mata murfin, tana shiga Farhan ya kalli fuskarta ya ce, Ya ilahi Nuri, ya ma rasa mai zai ce, ko waye Nuri ta aura zai iya cewa rashin tausayin su in bai zo ɗaya da baban shi ba, kaɗan ya hana. in ba rashin imani da dabbanci ba bai ga abin da zai sa ka ware ƙarfi kana ma mace wannan dukan ba duk ya fasa mata fuska yadda ta rintsa idanuwa ta sake dafa nuwa ya sa shi saurin kai idan shi wajen a tsorace ce nuri saki hannun nan mu gani Bata yi musu ta saki hannun wani zogi da raɗaɗi ya sa idanuwanta suka kawo hawaye. Girgiza kai Farhan ya ji yake kaman a bashi bindiga a ajiye mishi na ya ta harbi sai ya ga babu sauran rai a jikin shi. Ya karya ta hannunta a karye yake wani ɗaci yake ji a ran shi. Zuciyar shi na hango mishi maman shi a kwance jini na binta yana hango abubuwa da dama na rayuwar shi. Tayar da mota ya suka nufi Aminu Kano bai tsaya ɓata lokaci ba ya nomi wani abokin shi da ke aiki a wajen don ya san yin nuri ba za su kula su ba in har babu 'yan sanda shi ya tsaya musu aka karbi nuri Farhan ya samu waje ya zauna da wani irin nauyi a zuciyar shi abu ɗaya yake gani ko garin Kano za ta haɗe sai ya raba nuri da wannan azzalimin ko da zai mutu yana ƙoƙari kuwa daga kan maman shi ya rantsuwa sai inda ƙarfin shi ya ƙare akan masu irin wannan halin Ɓangaren Nawaf kuwa bai san inda yake ba, tunda ya ɗauki mota kawai tuƙi yake har ya samu waje ya yi fakin, shi ya haɗe da yaron motar, zuciyar shi ƙuna take kamar ana zuba mata shi, da a ce yana da taɓin hankali sai a yi mahaukan da ya sauke kan Nuri uzuri. Rintse idanuwanshi ya yi yana hango yadda ya taka ma Nuri fuska, wani irin ihu ya saki da ya fito daga shi kan shi. ya ɗaga ya doka kan yaron motar yana maraba da zogin da ya ziyarce shi. kuka yake saboda komai ya masa zafi gabaki ɗaya duniyar ta haɗe mishi halin da ya bar Nuri yake tunawa tayar da motar ya yi zata da ƙarfin gaske yana hawan titi gida ya wuce kan shi tsaye yana fakin ko kashe motar bai tsaya yi ba ya wuce cikin gidan da gudu jini ne a falo kan tiles ɗin bango ya dafa yana jin yadda kafafuwan shi ke son kasa ɗaukar shi bai san ya mata wannan dukan ba bai san inda hankalin shi yake ba Nuri ya kira ta da wata irin murya da bin bangon idanuwan shi kafe kan jinin da ke kwance ƙasa kamar wanda zai taso ya kama shi yake tafiya kamin ya juya ya shiga ɗakin su ba ta ciki da ƙarfi ya shiga kwala mata kira babu inda bai duba ba na gidan amma ba ta nan da gudu ya fito ya tambayi mai gadi ko ya ga Nuri ya ce mishi ta fice dafe kai yayi da hannayen shi biyu shi kenan ya rasa ta motar shi ya shiga ya ja ta yanda ya figi motar har mai gadi sai da ya tsorata yana hanya ya lalubo wayar shi ya kira yayan shi Bugu ɗaya ya ɗaga, yana wani irin kokawa da shi yake faɗin yayi Nuri, ta tafi!" Magana yayi nashi yake amma baya jin komai cikin kunnuwan shi da kanshi sai kalma ɗaya. Sakin wayar yana jin wani irin loka kamin ya saki motar baki ɗaya dafe kanshi da ke wani irin juya mishi. Hakan ya sa motar ta ƙwace daga hannun shi ji kake wani ƙuuuu sama na ya ji motar ta yi, yana jin ta ta dawo ƙasa da shi tana jujjuyawa kamun ya daina jin sautin komai cikin kunnuwan shi wani abu ya na bin fuskar shi kamun wani irin duhu mai tsanani ya lullube komai na duniyar shi suna fakin ɗin motar Hassan na fitowa daga gidan ɗauke da jiniyo saman wuyan shi suna hira kallon shi Fuad yake lokaci ɗaya ya hango Hassan ɗin da ya bari ya kalli wannan saurayin da ke towa ba zai iya fassara abin da yake ji a zuciyar shi ba saboda bai san ko menene ba Idanuwa ya ɗago ya fara sauke su kan da ya ce mishi, Hassan ana ganin ka dama?'. Sam bai kula da Fuad ba, ‘yar dariya ya yi amsa da ina wuni, wallahi aiki babu lokaci sosai, yanzu ma na je gidan Yaya Hanif ne na ce bara na biyu. Kasa ƙarasa maganar ya ganin Fuad, a hankali duk fara'ar da ke fuskar shi ta soma dakushewa har ya zama na babu ita ko kaɗan. Junior ya sauko daga kan wuyan shi zuwa ƙasa, da gudu ya ruga wajen lukuman ya riƙe hannun shi A daƙila Hassan ya ɗauke idanuwan shi daga kan Fuad ya mayar kan lokuma Zan wuce sai an jima. Hassan, fadi ya kira. Banza ya ya kyale shi yana ƙarasawa inda mashin ɗin shi yake ya ajiye ya hau. Kallon lokuma Fuad ya ya ɗan ware mishi idanuwa da ke fassara babu na. Da hanzari Fuad ya ƙarasa inda Hassan yake yana ƙoƙarin tayar da mashin ɗin shi. Hannu ya sa kan handil ɗin mashin ɗin ya rike dam. Gefe Hassan ya kalla don baya son sake ganin fuskar Fuad ɗin ma kwata-kwata. yi Fuad ya yi muryarshi a sauke ya ce, Hassan, ba tare da nuna alamar sanayya ba ya ce, sannan kafa. fa. Ya daina yin muryar shi sarai ya share da faɗin, Hassan please mana, ka daina min magana kamar yau ka fara gani na Sai lokacin ya ware idanuwan shi kan fuskar Fuad da shi a bace ya ce, Na san ka ne? Ɗan rantsa idanuwan Fuad ya ya buɗe su, harshenka ba zai canza matsayina a wajenka ba. Kallon mamaki Hassan ke mishi kamin ya ce, Wane matsayi kenan? Ya wani ƙanƙance idanuwa Fuad ya amsa shi da yayanka. Wata irin dariya Hassan ya yi kamin lokaci ɗaya ya haɗe rai ya hanga mishi lukuman da ke tsaye rike da jini kaga ga wancan shi ne yayana. Yaya Hanif babban yaya ban da su ban da wani yaya. Oh na manta da wanda ya yarda mu kamun ba mu taɓa haɗa alaƙa da shi ba. No if you will excuse me ina da abin da zan yi. ƙoƙarin jan mashin ɗin yake Fuad ya riƙe dam saboda me yasa baka kira ni ba ko da yake ba wannan ba kawai zan ji ya kake cikin idanuwa ya kalli Fuad da gaske yake tambayar da yi, ya ga alama in ya tsaya biye wa Fuad ran shi ƙara ɓaci zai yi shekaru goma sha ɗaya sai yanzu ne zai dawo ya ce zai zama yayan shi Gaba ɗaya cikin 'yan su burin Hassan bai wuce in ya girma ya zama irin Fuad ba, shi ne role model ɗin shi, daga ran da ya sa ƙafa ya wargaza duk wata alaƙa da ke tsakaninsu ya haɗa da burin Hassan ɗin ciki. Mashin ɗin ya tare ya ja shi baya ba tare da ya sake kallon Fuad ɗin ba ya ja. Har ya kusa gate ya tsaya juyowa ya ga Fuad ɗin tsaye yana kallon shi da alamar roƙo a fuskar shi Hassan ɗin ya ce, Do me a favor. kar ka je inda Husaina take ba ta buƙatar ka mu duka ba ma buƙatar ka ba na son ka sake hotin ɗinta. Akwai wanda suka damu da ita da yawa. Bai jira amsar shi bai ja mashin ɗin ya fice, hannuwan shi ya sa ya rufe fuskar shi yana sauke numfashi, yana tsanar yadda zuciyar shi ke faɗa mishi bai duba halin da kowa zai shiga ba yayi abin da ya yi. Lukuman ya ji ya dafa shi, hakan ya sa ya buɗe fuskar shi ya sauke idanuwan shi da har sun yi ja saboda ɓacin rai. Ba na son maganar please. Ɗan ɗaga mishi kafaɗa kawai lukuman ya yi, ya daina saka matsalar Fuad a rai. Ga Junior Kallon yaron Fuad ya yi, ya shafa kanshi, haɗi da ya mishi murmushin da bai san ta inda ya fito ba ma a yanayin da yake jin shi a yanzu. Lukman ya ce ma Junior, "Ga Uncle Fuad." Dariya Junior ya yi, ya ce ma Fuad, "Ni ma ɗayan suna na Fuad ne." Da sauri Fuad ya ɗago ya ware ma Lukman idanuwa, murmushi ya yi ya ɗan ɗaga mishi kai, alamar "Yes" sunan Junior kenan. Wani irin abu ya ji a zuciyar shi bayan duk abin da ya faru da wani irin yanayi a muryar Fuad ɗin ya ce, duk abubuwan da nayi wannan in ya yatsa lukman ya kai kan leɓɓan shi yana nuna ma Fuad ɗin yayi shiru kawai haɗi da faɗin zumuncin mu nayi wa kasa magana yayi kawai ya ja Junior jikin shi ya riƙe tsam ya rasa ma abin da zai ce ko abin da ya kamata yayi mu je ciki ku gaisa da Zainab kai Fuad ya girgiza mishi ba zai iya ganin ta ba yanzu ba zai iya tuna abin da ya kamata a ce yayi ma Lukman bai mishi ba zan tafi Lukman zamu gaisa wani lokaci ka kula da su duka kai lukman ya ɗaga mishi gabaki ɗaya yanayin fa'ad ɗin ya bashi tausayi mu je in sauke ka to lukman ya faɗi yana ƙoƙarin zaro makullin shi daga aljihun fu'ad ya ce kar ka damu zan taka har sai na ɗan ji daidai magana lukman zai sake yi ya katse shi da please soke numfashi lukman yayi ya ma rasa mai zai ce fuad ɗin ya shafa kan junior haɗi da faɗin boy me kake so da sai jiniyo ya ce mashin irin na uncle hassan Yar dariya Fuad ya yi, mm, sai ka girma kamar Uncle Hassan Zain, amma yanzu zan siyo maka wanda bai kai shi ba." Cike da jin daɗi Junior ya ce, "Ye, ina so, Daddy Uncle zai siya min mashin." Murmushi Lukman ya ya rasa mai zai ce har lokacin faɗi ya kalle shi ya ce, "Za mu yi waya." Ya wuce yana fita daga gidan. Ɓangaren ta Jani kowa a cikin gidan ta lafiya kalau suka ci abincin dare ga baki ɗaya da yaran kamar babu wata matsala. Jabir na nazarin yanayin Jana. zai iya karantar damuwar da take son ɓoyewa kishin da take son dannewa na shi. yau tare da shi suka raka yaran suka kwanta banda ikiram dan ji take ita ta girma suna kullo ma yaran ɗaki ya riƙe hannun Jana sambatar hannun yayi ya mishi wani irin murmushi a kasalance tana zame hannunta ɗakin su ta wuce ya bi bayanta tana zaune kan gado Jabir ya samu waje dab da ita ya zauna shi ma wani irin dokawa zuciyar shi take yanda komai yake tafiya da sauri na bashi mamaki kamar yadda karɓar shi da Aina ta yi, duk da ba ta yi hakan ba sai da ta fara tambayar shi ko matar shi ta sani, ya amsa ta da cewar sai da ya fara faɗa mata. Da saƙon janar a wajenta, sosai Aina ta ji daɗi domin ta faɗa mishi ba ta son namijin da ba shi da adalci ko kaɗan. Sauke numfashi ya yi, Jana ya ja sunanta, idanuwanta ta sauke mishi sai ya sake jin kwarjininta ya cika shi. A sanye ya ce, "Aina ta amince da ni, ba na son a ja lokaci tunda ni ba yaro ba ne da zan tsaya wannan abubuwan, in an jima wata uku kacal." Wani irin numfashi Jana ta ja tana jin yadda zuciyarta take tafasa, wannan karan ta kasa jure hawayen da take ji suka zubo mata a hankali. Jikin shi Jabir ya ja ta, tana wani irin kuka marar sauti. Sumbatar kanta ya da duk wani waje inda bakin shi zai iya kaiwa yana ɗan bubbuga ta sigar lallashi. "Jana, ba zan taɓa wulaƙanta ki ba insha Allahu. Wallahi ina son ki, ina son ki sosai. Ba don ba son ki zan ƙara aure ba. Ban san dalilin ba nima. Jin yadda duk ya rikice yasa sa ta ɗagowa ta haɗa bakinta da nashi na ɗan wani lokaci sannan ta kalli fuskar shi. Hannunta ta riƙo ta dumtse cikin nata. Na sani honije, ina son ka nima, ba zan iya hana zuciyata kishin ka bane. Allah ya sanya alkhairi, ina ma aina godiya da karɓar mijina da ta yi. Allah ya bani ikon ta ya santa. Allah ya tabbatar da alkhairi ya kai mu wata uku. Limshe idanuwa yana ma Allah godiya da ya bashi mata kalar jana. Haƙiƙa ita ɗin alkhairi ce a rayuwar shi, riƙe ta yi tsam a jikin shi yana kwantar da su. Yana jin yadda take kuka a hankali har ran shi sun jima sosai a haka kamun ta zame daga jikin shi. Toilet ta shiga ta ɗauro alwala yana kwance yana kallon ta ta shimfiɗa kafet ta fara nafilan Tun yana kallon ta har barci ya ɗauke shi sosai Dana take roƙon Allah har da kukanta da ya bata ƙarfin zuciya ya bata juriya na danne kishin da take ji. Ta yi ma Jabir ɗinta addu'a da fatan Allah ya tabbatar mishi da alkhairi, kishin shi bai sa ta baƙin ciki da auren shi ba sam. A kan kafet ɗin ta yi bacci, da wata irin nutsuwa ta ban mamaki, haƙiƙa rashin taɓewa na tare da duk wanda ya riƙe addu'a da kai kukan shi wajen Allah. Hello, hello Nawaf, wai ba ka ji na ne? Ibrahim ke faɗi kamin ya kula kiran ya katse. Ajiyar zuciya ya sauke ya miƙe daga kwanciyar da yake. Jallabiyar jikin shi ya cire yana sake kaya yana kwala ma jidda da ke kicin kira. Da sauri ta ƙara so afuwan diya ban ji ka bane. Garin yana sa kaya ya sa ta faɗin ina za ka? Sai da ya ɓalle maɓallar shaddar shi sannan ya amsa ta da Nuf ne wallahi ban san me yayi ba. Ya ce Nuriya ta bar gidan kin san shi dai zai iya yin wannan hauka Ya kira baya jina kuma sai kira nake ta ki shiga. Zan je in duba. Bai ƙara sabuwar shi da ke kan gado ta gin ya ɗauka yana faɗi ina gama shi ne. Dubawa ya ɗan daƙuna fuska ganin sabuwar namba ce. Ajiye waye ya ƙarasa saka links ɗin rigar shi. Jidda ta ce ba kai fikin ba fa. Baƙuwar namba ce, ya faɗi a taƙaice lokacin da shi ta sake ɗaukar ringin. Ban san sau nawa zan ce maka ka dinga ɗaukar baƙuwar namba ba emergency ake gudu wallahi, ko wata larurar ta daban. Ɗan dakuna fuska ya sake yi alamar ya takura, kamin wayar ta yanke, ɗauka ya yana kallonta da faɗin sai na dawo. Ta buɗe baki za ta yi magana ringin ɗin wayar ya sake katse ta. Ta kalli Ibrahim da yake fassara, ka ga me nake ce maka ko? Wayar ya ɗaga ya kara kunne haɗi da faɗin hello. Daga ɗaya ɓangaren aka ce "Please kowaye ya zo titin da ke Zoo na wajen masallaci, an samu mummunan hatsari ne kuma wannan shi ne ba na ƙarshe a wayar mai haɗarin, babu rai a jikin shi, ka zo da hanzari." cewa wayar ta daga hannun Ibrahim, wani irin jiri ya ji na ɗibar shi, bai san sanda ya yi ƙasa ba, yana dafa gadon. Da sauri Jidda ta riƙo shi a rikice, take faɗin menene don Allah kai min magana." Yana wani irin jan numfashi ya amsa ta da “Jidda, Nawaf, Nawaf.” Girgiza shi take tana faɗin menene, me Nawaf ɗin yayi Wata zufa yake ji tana fito mishi ta ko'ina na jikin shi. Nawaf ya yi accident. Wani irin kuka Jidda ta saki tana riƙe baki. Waje ta samu ta zauna ita ma ko'ina na jikinta na kyarma. Mikewa Ibrahim ya yi ɗauki wayar shi yana fita daga ɗakin da gudu, babansu ya kira yana buɗe mota ya shiga. Tunda ta tashi daga bacci ta ganta wani shiru-shiru bata ce komai ba. Nana, lafiya? Da ƙyar ta iya ce mata, ciki na ciwo momi, ciwo sosai. A rikita, sofi ta miƙe ta kama Nana ta saɓe ta a kafaɗar mayafinta ma a kafaɗa ta ɗora shi ta ɗauki makullin motar ta fita. sai da ta kwantar da nana bayan motar ta sannan ta zo ta buɗe gaban ta shiga mai gadi ta faɗa wa kowa ya zo ya ce suna asibiti a hanya ya sallah ya samu takzi zuwa gidan safiya da wani irin nauyi a zuciyar shi san bai ji daɗin abin da hassan ya yi mishi ba Mai taxi ɗin na ajiye shi ya bashi kuɗin shi ya ƙarasa ya ƙwanƙwasa mai gadi ya ce mishi suna asibiti. Allah ya so mai taxi ɗin bai tafi ba don haka ya koma ya shiga yana faɗa mishi sunan asibitin. Kasancewar ta kira Dr. Jana ta riga da ta bar asibitin ya sa ta wucewa emergency da Nana. Suna zaune suna ɗan jira aka shigo da wani ya yi haɗari da gudu. Idanuwa Nana ta kafe a kan shi tana kallon fuskar shi duk da jinin da ke jiki da yanayin yadda suka wuce da shi bai hana ta gane shi ba. Ganin yadda jikinta ke kyarma ne ya sa Safiya kama ta tana ƙoƙarin ɓoye ta a jikinta don ko ita nata jikin ɓari yake. Ture ta Nana tai tana bin su da kallo har suka ɓace maganinta. Sakkowa tai daga inda take zaune Safiya ta kama ta kuka take, kuka take sosai tana faɗin momi shine, wallahi shine. Kama ta Safiya tai tana ƙoƙarin lallashinta amma a banza ta san za iya samun matsala. Shock na komai ko ya yake in yayi yawa yana iya bata matsala. daidai shigowar Fuad wajen yana ta hange-hange ya hango su da gudu ya karasa ganin kukan da Nana ke yi ya sa shi jin wani abu ya soki zuciyar shi da hawaye cike idanuwan Safiya ta ce I need to come here tsugunawa Fuad ya tallabi fuskar Nana cikin hannun shi yana kokarin haɗa hannuwan shi da Nana shi Nana ki kalle ni kuka take sosai har numfashinta na wani sama-sama sai lokacin ta sauke idanuwanta cikin na Fuad muryarta na sarkewa ta ce shi ya taimake ni na gano ka shi ya biya min kuɗi shi ne ya biya aka sa wasiƙa ta mutuwa zai yi ko a rikice Fuad ya kalli Sofi dan zancen Nana babu wanda ya fahimta dafe kai Safiya tayi za ta yi magana Nana ta ci gaba da jan wani irin numfashi Za ka rantse asma attack ne ya kama ta, jikin Fu'ad ya riko ta yana ƙwala ma duk wanda zai saurare shi kira. Da gudu kuwa wasu nas suka yo kansu, ƙoƙarin karɓar nana suke a hannun Fu'ad ya ƙi basu ita, ji yake kamar zai mika musu zuciyar shi ne. Sai da Safiya ta ce Fu'ad ka basu su ita taimaka mata za su yi, sannan ya sakar musu nana yana bin su da gudu. Daidai ɗakin suka yi ƙoƙarin dakatar da shi. She is my daughter, babu hankali a jikin duk wanda yake tunanin zai hana ni shiga. Gidan da gaske faɗin shirin bankaje nas ɗin yake likitan da ke ciki ya ce ta bar shi ya shigo. Tsaye yana kallon su ya dafe haɓa yana ƙare musu kallo. Wata allura suka yi manana har lokacin ba ta daina kokawa da numfashinta ba kamun ta yi wani laƙwas. Wani tsalle zuciyar fu'adda da ya kamun za ta baro jikin shi. Yau ne rana ta farko da rayuwar shi da ya san me asalin tsoro.